Mahimmancin harshen Hausa a nan cikin gida Nishar da yadda Hausa ke matsayin wata hanyar sadarwa a tsakanin al'ummar wannan ƙasa da takwarorinsu na sassan duniya ya sa ƙwararru da shugabannin ƙungiyoyin marubuta da na bunƙasa al'adun Hausa shirya wata muhawarar bainar jama'a haɗe da baje kolin littattafan Hausa da nufin karrama ranar ta 26 ga watan Agusta. Malam abdul Sidi na daga cikin shika-shikan wannan taro. wani bincike da an kai a shekarar 2007 na harsuna 80 na farko na duniya hausa tana ta goma sha ɗaya ba ƙaramin matsayi ba ne akwai waɗancan wanda suke tsammanin manya-manyan ƙasashe ne suna bayan hausa ashe ya kamata mu masu abin mu rungume shi kuma mu ba da ƙarfi ya zama ya mana amfani na saboda koyon ilimi da harshen ka ba zai zama ɗaya ba da harshen wani sai ka yi wahalar koyon shi nan kusa garinmu najeriya in za ka je kai karatu a jami'a in dai da ingilishi ne za ka yi dole sai ka tsaya ka koya bikin na ranar hausa karo na biyar ya samu halartar wata tawagar marubuta da masu yada harshen hausa ta kafafen sada zumunta daga tarayyar najeriya a ƙarƙashin jagorancin kabir ahmed eskuka duk inda abin da ya shafi hausa ko bahaushe in ma na bari aka banni baya na yi abin kunya har idan zan yi tunanin in ce in kafa ƙungiya don haɓaka harshen hausa da shi bahaushen inganta al'adar shi ɗabi'un shi dangantakar shi da makwabta to kuma a ce yau ga wata rana ta hausa ce da ni da mutane na ko kuma duk wani ina ce mutane na duk ina magana nan duk wani mai kishin Hausa ya zama wajibi gare mu kenan wurin irin wannan rana kar mai wasa da ita. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi na'am da wannan tsari na Majalisar Ɗinkin Duniya domin a cewar Iro Abdullahi jami'i a ma'aikatar ilimi da bunƙasa harsunan gida Nijar abu ne da ya daidai da manufofin gwamnatin ƙasar. Kasan a cikin lakulolinmu akwai halsuna wanda muna karanta suwa yau yana da kyau mu zo mu gani bisa ga harshen Hausa waɗanne irin ci gaba wani irin rubuce-rubuce ne ake yi cikin harshen hausa domin mu ƙara muma mu ƙara bunƙasa wancan karatu da muke bada cikin wannan harshe da wasu harsuna ma daban don wannan rana kuma tana da mahimmanci saboda yana da kyau jama'a waɗanda ke magana da harshe guda su gamu su su tattamna su canza miyo bisa ga harshen nan nasu su gani ya ne za su ƙara haɓaka shi A shekarar 2015 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 26 ga watan Agusta a matsayin ranar Hausa ta duniya bayan da bincike ya tabbatar da gudunmuwar da harshen Hausa ke bayarwa a harkokin sadarwa a tsakanin al'ummomin duniya a fannoni daban-daban musamman a wannan lokaci da hankali ya karkata wajen kafafen sada zumunta na zamani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.